shi ɗan adam idan yana cikin jahilci sai ka muzanta lafazin wallahi ƙara tura shi kake yi ba wai fahimtar da shi kake ba a'a musamman ɗan najeriya mai tsananin taurin kai daga kace ce to ba za a yi ba bari mu ga zai faru yanzu fa a kasar na akwai waɗanda suke ɗauke da dakon mu za ka same sun fahimci kuskure ne amma saboda girman kai da jahilci ya ƙi bari don me don abin bai zama wai fahimtarwa ba ne ya zama tozartawa ne to zai toge a kan wannan ba zai gyara ya ga me zai faru so abin da yake kai kuskure ne shi aikin mai da'awa ba aikin dan jarida ba ne aikin dan jarida shine a fantsa ba kowa ya ji journalist sai ce kawai kaza ya faru har ma an ka masa likin labari sai ya fada shi aikin mai karantar da addini kamar aikin likita ne kuma likitan ma likitan mahaukata shine kana dilin da wasu mutane da kaifa burinka ba wai a gane su batattu bane a'a burinka na farko su gane su gyara ba wai kai announcing a duniya wani mushiriki bane wani arni ne a ba shine aikinka ba aikinka shi din ya gane ya tsira so mu rika gane fa ba wai muna announcing din mai laifi bane a'a muna rarrashin mai laifi da dan ya ga gaskiya ya gane ta ya bita shine aikin mafhum tayyib don haka iya da matukar muhimmanci sai je wajen wasu ce masa ati abal qasim hadisin iya bukhari hadisi na 270 haka ne na'am na 270 shikenan sai wannan matashi ba yahude sai ya kalma shahada yana yi cikin takaitaccen lokaci sai ransa ya fita sai manzo Allah ke cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar na gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta yanzu da fiyayyen halitta bai je ba kaga babu sababin musuluntarsa da ya mutu a yahudancin kuma ya tafi zuwa ga halaka amma zuwansa da tawali'in ya sami ya musulunta shi sa ba wai wajen karantar da addini da kira na addini wai mu faɗi gaskiyar ne kaɗai ba a'a mu kyautata mu'amala ko wanda yake maƙiyin musulunci ne kyan mu'amalar mu tana iya sa ya gane addinin ya karɓi gaskiya kuma ya yi mai ya yi aiki da ita mu kyautata mu'amala ka duba fafiyayyen halitta duk duniya babu wanda ya kai shi a wurinmu shi ne shugaban musulman duniya amma ya tashi da kansa ya tafi asibiti gaida bayan hude shi yasa kaga waɗannan ɗabi'an ba sai malamai ba a matsayinka na musulmi a ayyukanka da mu'amalarka ga waɗanda ba musulmi ba su gane cewa lalle kai abun koyi ne in an baka amana baka cin amana in ka musu magana gaskiya ne in an baka hukunci za ka yi adalci in kana da dama a kansu ba ka zaluntarsu in kana da falala a kansu kana kyautata musu da ihsani da abinci kudin magani kudin makarantar 'ya'yansu sannan da kyautata mu'amala in ka kyautata musu mu'amala da ikon Allah sai su fahimce ka kar ka muzanta musu mu'amala ka kyautata mu'amala in ka kyautata da ikon Allah za a yi me za su fahimce ka wa man ahsanu qawlan Min da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin Wala la tastawi alhasana wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim wani sura ne wannan Fusilat na ba ba gafir ba fusilat. aya ta nawa mm, mm, mm, ya ka tafi sittin bawan Allah ha ba ai ka ninka kusan biyu ka ninka biyu zai zama aya ta nawa <laughs> aya ta 31 32 33 34 Allah ya maka albarka muhallu shahid Allah ya ce mai kyau da mai muni ba su zama iri daya in aka maka mai muni to ka saka da mai kyau ba wai jarinta ba ne kana mai karanta da ka ce mu in an yi sharri za mu yi sharri in mutum ya yi bala'i mu ma 'yan bala'i ne wallahi ba aikin mai addini ba ne haka magabatanmu sun karantar da mu hakuri wajen addini duk yadda ka yi sharri da alheri suke sakawa imamu kaka wani ya zo wajensa ya ce in kultali wahida tasma minni ashara in ka mun bakar magana ɗaya wallahi zan maka goma sai ya ce in kultali ashara lam tasma minni wahida ni kuma in ka mun bakar magana sharri guda goma ko sharri goma ba za ka ji ɗaya a bakina ba <laughs> wani magabaci ya same shi yake ce masa anta kafir anta munafik anta kaza kai kafiri ne munafuki ne yace in kuntu kama qulta fa ghafara Allahu li in abin da ka faɗa a kaina haka yake to Allah ya gafarta mini wa in kuntu lastu kama qulta fa gafara Allah lak in kuma abin da ka faɗa a kaina ne ƙarya ne zuƙi ta malla ne sharri ne to ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta maka shi mai da'awa bai tunƙaho da mu fa in an yi bala'i za mu yi bala'i ba aikin mai da'awa bane wala tastawil hasana wala sayyi'a ai ga ayar ka duba talatin da 2 da 3 ka duba su idfa abillati hi asra Allah yace ka tunkuɗe mai muni da mai kyau sai ka wayi gari mai gaba da kai da sharri sai ya zama masoyin bai san ya zama ba sai Allah amma fa abin bayi da sauki shi sai Allah yace wa ma yulaqaha ba mai iya riskan wannan sai mai haƙuri wallahi ba zai ba haƙuri in aka yi zuciyarka za ta yi ƙuna sai ka ce bari in ci mutuncin sai ka to bai da wani amfani mai amfanin sa sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake aika sautu ba aikin ka bane so in ka share shi kenan ka shar da kanka kuma Allah ya ce ba mai riskan wannan sai mai hakuri sai kuma mai rabo wanda yake mai girma fa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahmi wa fartu luhumahum wa in hadamu majdi banaitu lahum majida. wala ahmilu al-hiqd al-qadim alaihim wa man yahmilu al-hiqda ba ka zama mutum mai daraja maɗaukaki da ramuwan gayya kana samun ɗaukaka ne da yafiya da kawar kai amma ba wai da an yi sharri za mu yi an yi bala'i za mu ba da haka ake samu ba da yafiya ne in wani ya maka sharri ya kuma mai kuma rigar ka wuce shi kenan in baka yafe ba za ku je filin kiyama gobe ga Allah ya kira shi ya tsaye da shi ya tambaye shi ba a taɓa mutuncin bawan Allah Allah ya bari in bai yafe ba to wallahi alazim akwai bala'i a ina a lahira za a ga abin mamaki Allah ba ya barin haƙƙin bayan Allah na ƙwarai so mu zama mutane masu haƙuri mutane masu juriya masu kyautata mu'amala don a fahimci addininmu a yanzu abin da muke bukata kenan midiya a duniya ba ta son musulunci kafofin watsa labarai talabijin jaridu ba abin da ake sai batanci wa addini dole ne mu yi haƙuri mu kyautata mu'amala don a gane addinin yayi yake amma saka sharri da sharri ba za a fahimci addininmu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon sakawa duk wani wanda ya mana alheri da alheri fiye da abin da ya mana wanda ya mana sharri Allah ya ba mu ikon saka masa da alkhairi na'am shi namiji idan ya dauka nauyin mace kada ya rika dauka alfarma ne kuma na biyu kada ya rika ɗauka wai kara yake mata a'a Allah ne ya wajabta masa dole sai ka wannan ya zama matakan ka na shiga aljanna ke in kina yi wa miji biyayya kar ki rika duba wai me yake da shi a menene kaza kaza a'a ki duba Allah ne ya wajabta ki wannan biyayya so ba kina yi don shi din bane kina yi don umarnin Allah ne ke kuma baiwar Allah ne da ya halicce ki wajibi ki bi shi don ki shiga aljanna